yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka shirin naku ne kamar yadda aka saba ya sake juyowa a wannan yammaci litinin 1 ga watan Yuni shekarar 2015. Da fatan kun wuni lafiya kuma kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Sannan kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe akan mitoci 17, 25 da kuma 30. wanda ni Usman Kabara tare da Jamila Kabiru Fagin. Za mu ja ragamar shirin. To in mun nutsa a cikin shirin zamu ji cewa a zauren matasa na yau Ibrahim Abdulaziz ne suka tattauna akan matsala almajiranci da barace-barace. Ni a gidanmu ma akwai makaranta guda biyu. Akwai ta, maza namiji ne yake koyarwa, akwai ta mata a cikin gida ya dukkanmu ne take koyarwa. Shin menene bambancin ɗalibi da almajiri a da da kuma wannan zamanin? To alhamdulillah bara ainihi ma'ananta ta sauya da wanda take faruwa yanzu a arewacin Najeriya. To za mu ci gaba da jin waɗannan har ma da wasu abubuwa sannan za mu ji kamar yadda aka saba sinadarin cin abinci mai gina jiki da sa kuzari wanda Halima, Abdullahi ta tattauna tare da Dr. Halima Adamu wata masaniya akan harkar abinci. sandan kuma za mu ji duka a cikin shirin ne na yau da gobe. Za ku ji duk wannan a cikin shirin na yau da gobe kai har ma da amsoshinku game da tambayar mu ta ranar Juma'a akan yadda bara ke shafar yara da kuma ba da damar wulakantar da su da fadawa cikin hatsari. Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda bara ke jefa yara hatsarin shiga mummunan hali. To sai mu je ga amsoshin tambayar tamu ta jiya. Idris Mai Sallah Ibrahim ya ce, magance matsalar bara ta hanyar taimakon juna tsakanin makwabta, shawarwari da lura da halin da 'ya'yan makwabcinka suke ciki da shi ma mai gidan ta hanyar walwala ko rashinta idan mutum ya kai ɗansa makaranta allo to malaman su tabbatar da ya ba da kuɗin abincinsu ko kayan abinci sai kuma a koya wa yara sana'ar hannu. Salam VOA Hausa a gaskiya bara ba zai lalata yara ba sai dai wani abu daban kuma a gaskiya bara kam shine Allah ya halatta. daga shehu bashir fulani a garin balgaram ta jamhuriyar kamaru sai wani yari ma a aminu ya maida masa martani da cewa malam bashir duk yayin da aka ce abu kaza halal ne ko haram to ka sani haƙƙin Allah ne to sai a yi hattara ka da ra'ayin so ko ƙi na wani abu ya sa ka yi wa Allah ƙarya don haka ka sani musulunci ba shi karɓar ƙasƙanci kowane iri ne bara kuwa ƙasƙanci ce tana kuma gadar da mutuwar zuciya shi yasa musulunci ya haramta ta kai tsaye sai dai akwai wasu sharuɗa wanda in sharuɗan sun cika iya abin da za ka ci na wannan lokaci ne kawai in ka samu to sharaɗin haramci ya komo Allah ya ba mu ikon fahimtar addini yadda aka saukar da shi Amin. Sai kuma sako na gaba ya ce, Ya aka yi Allah kuma ya halatta bara, in dai haka ne, ya za ka yi da hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake cewa wanda yake roƙo kamar wutar jahannama. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara da cewa ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa. Sako daga Amdad Daraja a jamhuriyar Najeriya. Amma Abdullahi Maiduguri ya mai da martani da cewa bara daban roƙo daban. ɗan wane jikan wane shine roƙo. bara shine a ba mu fi sabilillahi sadaka maganin masifa wannan shine bara To Abdulkarim Hassan Matuna ya ce, "Ai matsalar barace-barace na da girman gaske. Abu na farko talauci, kuma wannan talaucin shugabanninmu ne suka haddasa mana ita. Kuma wannan talaucin shugabanninmu ne suka haddasa mana shi. Abu na biyu mutuwar zuciya. ka ga mutum da ransa da lafiya zai iya kowane irin aikin wahala domin ciyar da matarsa da yaransa. To amma ina ya saba da lalaci, to ai kaga tilas ne su kama bara na uku kuma jahilci na taka muhimmiyar rawa muktar muhammad abdulkarim ya ce ban yarda da abu na farko talauci da kace yana jawo bara ba talauci baya jawo bara in baka misali ni na san wani mutum wanda ya ce sai ya shekara bai ci nama ba wani lokaci saboda talauci kuma ban taba ganin yayi bara ba jarin sana'arsa bai fi naira ɗari biyu ba kai dai akwai san kai san dukiya da rashin tarbiyya da sauran abin da ka faɗa sai abdulkarim hassan macina ɗin ya sake maidawa da cewa ai kada ma ka yi kokonto akan batuna sai dai ka ce min shi wannan bawan allah da ka ce ka ce mutum ne mai zuciya da gudun ƙasƙanci kuma shi mutum ne mai wadatar zuci amma akasarin mabaratanmu kaso tamanin cikin ɗari talauci ke sa su bara Sai kuma sakon ƙarshe daga Haruna Boda ka'ibu Allah sa na faɗi sunan daidai. Ai da wannan matsala abu ne mai sauƙi kuma mai wuya, in dai attajiranmu za su taimaka da kula da gidajen marayu, da samar musu cimaka da tufafi. To insha Allah za a daina wannan barace-baracen na zub da mutunci. Amma in har ba a yi hakan ba, to fa bara tana nan daram-dam a titunan ƙasar nan. To haka yake sai mu ce mun gode kwarai da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Yanzu ga wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da tattaunawarsa da Bello ɗan Malam a garin Numan da kuma Sulaiman na garin Ingroje da kuma Saratu Madibo a zauren matasa game da almajiranci da abin da hakan ke haifarwa. a to yanzu haka jama'a masu sauraro a cikin shirin namu na yau da gobe a wannan yammaci na wannan rana ta litinin ina jihar adamawa kuma don tattauna wani batu mai muhimmanci ko kuma da ke kawo cikas ga ci gaban al'umma musamman a najeriya ta arewa shine batun almajiranci a hannun dama ina tare da bello dan malam a numan nake a karamar hukumar numan to bayan shi a kone a hannun dama na suleiman mai bulas gurore gurore a wace karamar hukuma kenan a yola sawun adama sai karamar hukuma yola ta kudu kenan to sai kuma wata hajiya hajiya na zara modibbo umar fufore a daga hukumar fufore eh to malama zahara bari in soma kada a ce na yi son kai mazana na son watakila ce ah, ya zan soma da mace a matsayinki na uwa na san watakila kina ganin almajirai akan hanya na farko ya kike ji dangane da almajirai da suke ta yawo ko kuma suke bara barace barace musamman a tashoshi da kuma kasuwanni salamu alaikum ni dai gaskiya a zahirin gaskiya wannan baran da ake ko da babba ne ko yaro ne almajiri ya kamata a ce hukumomi su ɗauki wani mataki a kai don duk ba wanda yake son ya haifi ɗansa ya gan a mummunan yanayi. A hajiya ba kuke kai ayan naku eh, makanta ba da sunan kan cewa a ya karatu gana ake tafiya ba. Wannan ba laifin mu bane. Laifin iyaye maza ne. Mace ta isa ta yi kontrolin yaro ita kadai ne sai tare da uba. to uba ya ce zai ga yadda zai da ɗansa kai mace kana da wata magana ne to da yake kin ce laifin maza ga mazan suna jin ki kun ji abin da ita ta ce da farko ana ka tunanin me ki kawo nan baran kuma laifin naku ne eh to muna da laifi gaskiya ka amince kenan a na amince to faɗi laifin naku laifin shine gaskiya muna son aihuwa amma ba ma son ɗaukan ɗawainiyan 'ya'ya domacin kowa yana so ya gana shi yana jin daɗi almajirancin nan ba don yaro ne ake sa shi yayi ba yanzu da girman ka ba za ka da sa kama almajiranci ba don akwai wahala a ciki sannan kuma za ka ga yaro ko da an kai shi almajiranci zai daɗe yana karatu nan don ba ainihin karatu yake yi ba kuma misali akwai wasu malamai da suke encourage na iyaye domin su kai yaransu almajiranci su kuma za ka ga malaman ɗin 'ya'yansu ba su almajiranci za su dawo gida su ci tuwo su sa sutura mai kyau a yi musu wanka suna da wurin kwanciya mai kyau amma su kuma suna encouraging na wasu su je su kai su wannan wurin din kamar ni yanzu in personal ra'ayina yana daidai da ita hajiya akan abin da ta yi maganan nan ni ma ban da ra'ayin ɗana an kai shi makarantar allo to kamar mu zo a gawa malamin na ga aran ne kaji an ce ku malamai kuke ba da kwarin gwiwan kan cewa akai yara almajiranci wai abu na da tasiri dini eh farko dai zan iya cewa abu akwai tasiri domin almajiranci yana da muhimmanci amma almajirancin mu wasu lokaci mu malaman da kuma iyayen duka mu muna da laifi abin da zan ce iyaye da suka turo yaran su makaranta maimakon su ringa kula da su su ɗauki nauyin su sai kaga sun turo yaran su kawai sun danga malamai malamai su kuma haka malami ɗaya da almajirai kusan hamsin to bayan da za a yi malami ya ɗauki nauyin su yanzu dai kira da zan yi nan shine da mu iyaye da mu malamai mu taru mu ɗauki nauyin yaran mu sannan gwamnati za ta iya shigowa ciki domin ta tallafa za a iya ɗaukar nauyin makarantunmu na yaranmu domin hakki ne akan gwamnatinmu da na state da na federal da na local government a ɗauki nauyin yaran nan domin yaran manyan gobe ne baya da mutunci baya da daraja ga yaro yana bi cikin kasuwanni yana barace barace in ya tashi haka sai tashi zuciyarsa ma ta mutu akan barace barace to misali a hajiya zara ban daga rake an ce wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka ko a matsayin ku na mata kuma kin nuna ɓacin ranki dangane da yadda Eh, yara ke gararan ba suna almajiranci ko kuma suna barace-barace akan tituna ku a matsayinku na iyaye mata me kuke yi na ganin kan kun faɗakar da su mazan to ya kamata duk shawaran da kai uwa ka ba wa mahaifi ya kamata ya ɗauka akan 'ya'yanku 'ya'yan fanaku ne ku biyu amma sai ya zamanto kai uwa in ka faɗi wata magana shi mahaifi sai ya ɗauka cewa kai kana son ka jawo yaron nan kusa da kai ya zama baya shawara da mahaifinsa babu matan da za ta haifi ɗa ya zamana na ba ta son ta ga uban dan yana tsaye akan ɗansa ba ba zai yiwu ba sai dai zamani ya canja yanzu in an ce mace tana ba mijinta shawara yana ɗauka sai a ce ya zama mijin hajiya to ba da shawara ma dangane da yadda za a magance wannan bara to ina kiran ga mu iyaye mata har da maza gaba ɗaya don allah don annabi da kuma hukumomi a yi mana wani abu su mazan su yi mana wani abu taimako game da 'ya'ya in an same ka kana ma yaro faɗa a taya ka ku yi ma yaron ku faɗa hukumomi su shigo shiki ya zamanto suna wani abu suna wani agaji a kan waɗannan yara dama ai kaman a garin ku fufore ina ga watakila akwai makantun almajiranci da sansu shin suna irin wannan bara ko kuma wani tsari kuka yi ni a gidanmu ma akwai makaranta guda biyu akwai ta maza namiji ne yake koyarwa akwai ta mata a cikin gida ya dukkanmu ne take koyarwa kowane yaro zai zo ya karatu ya koma gidansu za su zo da safe za su zo da asahar duk wanda ya zo ya karatu zai tafi ya koma gidansu to kowa in yana son ɗansa ya karatu a ɗauki wannan matakin a makaranta a cikin gari yaro ya zo ya karatu ya koma gidan iyayen shi da a zahar ka zo ka yi karatu ka koma gurin iyayenka ni kiran da zan yi kenan to bari ta hau ga to alhaji wani batu shine idan ka duba kamar yadda addini ma da kuma zamantakewa kenan kan cewa kamar yadda uba ke da yanci ko kuma yake da iko akan ɗa haka kuma shi ma ɗa ina ganin kan cewa akwai abin da ke da haƙƙi na a akan iyaye eh, bar in kuma da kai baya wasu suna ganin kamar kan cewa rashin sauke nauyin iyaye ko kuma 'ya'ya na iyaye shi yasa ke kawo wannan abun kai ya ke gani eh to akwai wannan din ma amma ni abun da nake gani shine shi makarantar allunan da ake gani ba wai ana kinsa bane kuma ba wai ana bata shi bane akwai ilimi a ciki gari a rahimu shi rai dare janna shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam mai wuyan gane hali Tunanin mutum ne yakan firgita ne, lamarin mutum ne yakan gingiga ne, lamarin mutum ne yakan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. Haba bin adam mai wuya gane hali, in an yi ruwa, ka ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuyan gane hali To an gaida matasa sannan kuma kar a manta shi kan shi Dr. Khalifa Dikwa ko mu ce wani shehin malami wanda ake masa lakani da shi cewa shi ne shamaki na ilimi to za mu tattauna tare da shi akan maganar almajiranci da kuma irin illar da hakan take haifarwa amma kafin sannan kar a manta bayan mun gama tattauna da shi Dr. Khalifa Dikwa za mu dan buɗe layi kaɗan domin mu ji shin me mutane za su ce game da abubuwan da zai faɗa musamman akan harkar bara ɗin nan to kafin sannan bari mu ɗan ji wannan To alhamdulillah uh, bara ainihi ma'ananta ta sauya da wanda take faruwa yanzu mm. a arewacin Najeriya. Wata na farko an ce malamai manya-manyan malamai kafin ma a ce musu za a ba su wata gata na malinta ba za su biya haraji ba suna kebe su a jeji a gari ko a karkashin bishiya irin bishiya ta kukawa ko ko ina ne ah. a gari dai sannan kuma ga wanda suke son son su haddace Kur'ani wanda za su ce gabas din da ake faɗa da Hausa wato kasar Borno. Borno ta yi suna har an yi mata riwa wato hostel a jami'ar Azhar na Masar. Za a turo yara kanana za su yi karatu amma ba za su zauna da malamin ba. Wato malamin suna tare da manya-manyan almajirai. Almajirai ma'anansu sun bar garuruwansu suka zo neman ilimi suna hmm. musangin wato suna neman hankalin su akan ilimi shi shine ma'anar ta fita sangaya musangi za su zauna su rubuta hallunsu kamar a ce wanda ya yi nisa wajen karatu akwai wanda zai rubuta rubu sumun rubudun ita kalmar rubudun na shi ne wannan ainihin hausa suka aura daga kanuri ko barbaci mm. wato rubuta rubutawa a rubuta rubu rubu za ka mm. fara malinta daga rubutun rubu rubu wato daya cikin hudu mm. na hizib wato chapter na qur'an na wanda suke dari da sha hudu shine yara suna can za a turo a cikin manyan almajirai nan za su zo je masu su zo a su suna karantar da su manya gari kuma daga yamma ko da asar su abinci za su turo ma malamai wato kamar matsayin jami'a kowane magidanci a yi abinci wajen manyan malaman yara kanana kuma aka turo su tun da su ba su kai ko ina ba a turo su su zagaya maganan baran da ake su zagaya kewaya su samu abinci din ba wai domin kawai yunwa da talauci da sauransu ba a dalilin su kasance ba su da girman kai sun izin suka tashi su san cewa suna da malami su san cewa akwai wanda yake sama da su mm. ah, sannan kowane iri abinci za su ci kuma zai karfafa musu imani a karfafa musu imani cewa duk babu abun da bismillahi baya rushewa saboda haka kar su yi kyamaci kowa dalilin bara kenan wato kar ka zama mai girman kai domin yaran da za a turo akwai yaran sarakuna yaran manyan manyan malamai malamai ba za su bar yaran su tare da su ba sai musu gata a gida to shine dalilin baran da ake yi a wajen gari ba cikin birni ba ne wani irin matsayi ko kuma wani irin shiga ta cikin mutane yanzu haka wannan bara ne bara ya zama wulakanci ne domin ya zama dole ne ba wai na abinci irin na ya rusa maka girman kai ba ya zama dole ne tilas ne a samu abun hannu a kai ma malam ko kuma a yi wani abu daban mm. wanda yake faruwa zo a kasashen namu alhali kuma abin da ya dace da iyaye idan suka tura ɗansu waje wajen karatu duk abin da suke da shi na hannunsu kadan kadan kadan a kasan hannu da yawa mm. za su tura wajen malaman malaman za su hada da abin da suke da shi su sa yara wajen kasan na abinci nake girman kai ba su mm. wajen noma kuma za su taimakawa so malamin wajen noma abin da su aka samu a cikin noma kuma su ne za su ci nasu ne su mm. kasance kamar suna da timetable ku kaza kaza lokacin larabawa laraba hmm. asan akwai wanda kuma za su koma gidansu manya wanda za su koma ga iyalinsu da sauransu lokacin laraba da sauransu suna da abin da su hmm. aje sunansa abin laraba eh ko shine bahaushe yake cewa laraba gana laraba gana hmm. to shine hutun naka to in dai zaka je hutu waje ba za ka yi aikin na na cikin ah, wajen inda kai ke karatu zaman ka na almajiri ba za ka nema abin da zai saya maka To sai mu ce sai Allah kai mu za mu ji ci gaban wannan hiran Allah kai mu litinin. Amma kafin sannan kar a manta mun ce za mu dan bari mutane su tofa albarkacin bakin su musamman akan wannan magana da muke ta almajiranci wanda shi eh, Dr. Khalifa Dikoye wannan magana. A tara da ɗaya wato alamar tarawa kenan sai a sa biyu sifili biyu sai biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar da za a lalibe mu mu ji wai shin ina matsalar take mm-hmm. karimu gari rahimu shi dare janna yayi rana ya dan adam mai wata ran oh, oh, mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan nuna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama ran mutum kai ga ke da dama o dan adam mai wuya gane hali o bil adam mai wuya gane hali firgita ni lamarin mutum ne yakan gingida ni lamarin mutum ne yakan maguza guzani sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, To Jamila ko kafin kira shigo girki zaki shiga Eh gaskiya kan ga Halima hmm. Abdullahi da Dr. Halima Adamu sun shirya tsab don ci gaba da hirar su game da amfanin abinci mai gina jiki da sa kuzari. Likita akwai kuma wasu lokuta kuɗin masu kula da lamuran lafiyar 'yan adam musamman ma ta fuskar cin abinci. So tari kukan ba da shawarwari ga al'umma na cewar kar su yawanta cin kwai su jan nama domin kula da lafiyarsu kamar yadda dai ake ta magana yana kawo kamar su ciwon ƙafa da sauransu ta fuskar kwai kuma yana kawo ƙarin kitsan da ke yane zuciyar jama'a to shi yaya wannan batu yake gaskiya kin ga kamar yanzu yadda Najeriya take na'am wani kwan ma bai gan shi ba jan naman ma bai ganshi ba saboda haka in kana shawara sai ka dibi al'umma da kake mu shawara kin ga yanzu batu ne na a ci abinci mai kyau a ci balan za ka kai ka tsunto wani magana kwan wani ma bai wasan kwan ba ma wani ya ce yanzu yara ma sai an masu duroyin kwai su gane an zana masu saboda ya bace mu muna raba fashi ake ba kwai ga nan ku hasa ka te da wajen ishirin gida saboda haka ita shawara in ka sa sai ka dubi fuskar yanayi da lokacin da kake ba da shafin. na'am da irin mutane sai ga waɗanda suke da matsala cututtuka mm. su ne za ka ware ka ce kai kaza kamar yanzu mutum yana da kiba an ga cewa nauyi da kiba suna iya jaga mai hawan jini ya samu stroke mm. to kin ga shi za ka ware ka ce to kin gane ko ko mai ciwon gwiwa a arthritis shi za ka ware ka ce kaza in gane ku amma a generally in kana ba da shawara kai abin da kake ci a ci balance kullum sai dai kuma yau shi ne ake cewa ai wanda ake cewa kama kama a ce dala abinci mm. a ce inda abinci aka yi madala a teburin ki wanda zaki ci an yi san mai faɗin ƙasa ya zama abubuwa masu dangin gari gari mm. kuma shi muke ci zaki zaki ci abinci tuwon ki ne ko shinkafar ki suke da yawa ko takwarar ki ko duwai ki na biyu shine ake son mataki a ga ganyayyaki da nama da dangin kifi suna da yawa suke mabiyansu to daga mm. nan smart mai ake bukata kaɗan kuma kin ga da muna ni dai ina yarinya da kowa ya san mai kaɗan ne eh. yanzu wannan gare wurin nan onga da ake cika gidajen mutane ana shanyewa cikin sati kin ga shine matsali da yawan soye soyen abu da yanzu ma'aikata sun tafi aiki ba lokacin a dawo gida saboda gari ya zama babba kuma kuɗin mota ba su da shi kuma in sun dawo gidan ma ba su bako za shiga tabi'a ne yana ci abu soyayye akan hanya wanda muke kira fast food to su ne haɗarin shi abin da kake so a kokashi a ci abinci ka a dawo ma a fast food wannan abincin nan shaguna da rassan da wanda za a baka su meat su wane su su ne da su ne dangi ba a san a dogara ga shi yasa za ki ga maya a ofisoshi suna abin da ake kira executive stress ba su cin abin shi ogana. ya zama na jin director sai dai a kunkunso mai abubuwa ya ci daga restaurant Ko wannan bi da kyau dan in suka taru ga a kiba ga tabi'a zama turus kin gane ko ga kuma an canza tabi'a abinci ko a ci bal sai ana ci abubuwa masu matsi da gari to su ne su ne za su zama matsala ta wajen ciwon zuciya wajen diabetes wajen ciwon gwiwa kin gane ko hmm. su ne za su ja matsin jini ya yawa wanda ake ce high cholesterol kin gane ko hmm. yawa to shi shawarar ya dangana ga wanda kake ma da wani lokaci kuma amma kawai baka ganin mutum ka ce kai ci kwai ina ma ya ga kwa <laughs> kuma bincike ya gudu dan ya ci kwai daya a sati ko kwai daya kullum bai mai matsala to mu yadda eh, abubuwan Najeriya ba amma ga kwan da zai ci kullum to kin ga gaba ɗaya ka ba da shawara wai ka aka a ci ko ka a ci jan nama bai ba sai dai ka nemi waɗanda ke da matsala waɗanda kuma abin da muke kira high risk group waɗanda ake ganin tana yiwa su yi to sai a yi musu sai a yi kokari za ga a ma'aikatu yanzu ana ta ƙoƙari a yi wurin abinci cikin ma'aikata da jama'a su ci maimakon su je su ta cin soye-soye din. So eh, muna godiya sosai ah, a Dr. Halima Abdullahi da muhimmancin cin abinci da kika bayyana wa Halima Abdullahi. To yanzu bari mu koma kamar yadda muka ce za mu ji ta bakin mutane game da maganar matsalar bara dinnan. Salamu alaikum wane ne a Sokoto? Wa kuna magana da Aminu dan Kaduna amana. To Aminu dan Kaduna muna magana akan bara ka saurari abin da Dr. Khalifa ya ce da kuma eh, tattaunawa matasa? Eh. To me ka ce? Eh to ni abin nan kiran da zai shi ne ya kamata a gwamnatoci su tallafa ma su malaman da ake kai wa almajiran. Mm. Ta eh. hanyar ba su kamar da ake wa makarantunan zamani da ake ba su abinci a makarantun nan kwana to kaga idan aka yi ta su ma za a tallafa musu na yadda za su tallafa wa ɗaliban kuma samu ingantaccen ilimin addinin da ake bukata wanda za su kai da kansu da kuma ƙasa gaba. To mun gode sosai amanawa daga Kaduna daga Sokoto sai kuma mu tafi kogi. Salamu alaikum. Suleiman Ibrahim daga Roja Roundabout a Jakuta Kogi State ma'aikatar Numula Kalafa. To Suleiman muna jin ka me za ka ce game da matsalar almajiranci da barace-baracen da muke magana? Wannan abubuwan ne suke haɗuwa a wurin wannan almajin saka. waɗansu iyaye abubuwan da suke zanen tilas. Na biyu kuma talaucin da yake yayyabe da mutane a Najeriya na yin samun gwamnati mai adalci. Mm. Shi ne ke kama wannan matsala. wani yana da karfinsa amma abin da zai yi shi da iyalinsa aikin da zai yi ma shi da iyalinsa ya zame masu to muna godiya Sulaiman daga kogi bari mu tafi Kaduna assalamu alaikum wa alaikum salam malam Usman Kamara da Jamila yar gidan baba ina muku barka da warhaka to muna amsawa sunana Akarami daga shek Abubakar Mahmud Goma Kaduna eh to a Akarami hello to ina ga akarami kan ka, ka layin ka ya zamo To kar a manta muna magana akan matsalar almajiranci inda matasa suka tattauna akan abubuwan da ke jawowa da kuma yadda iyaye suke sakaci da makamantansu inda kuma shi kanshi Dr. Khalifa Dikuwa ya yi shimfiɗa mai cewa ai akalla wayannan abubuwa da suke faruwa da an fara shi ba da haka bane kafin daga baya abin ya canza zani wanda kuma kamar yadda na ce a mako mai zuwa za a ji ci gaban wannan tattaunawa da kuma maganar shi Dr. Khalifa Dikuwa sannan kuma lambar da ake samu akanta ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar hmm. to yanzu ga wani kiran mun samu hello hello eh da wa muke magana kuna magana da Dahiru Ibrahim Jinnata to Dahiru daga ina to ina ga layin shi ya katse bari mu tafi Gombe hello wane ne a Gombe salamu alaikum jami'ar gombe to sunusi me za ka ce game da maganar almajiranci da muke eh to maganar almajiranci dai ya kamata gwamnati ta shiga ciki mm, kamar ya mm. a gaskiya wani lokaci za ga yara suna ganin ba kan hanya mm. su ba karatu ba su ba bara ba suna nan suna yawo ba cin abinci eh. sai dai kawai su ringa zuwa suna yawo eh to muna godiya sosai ah, malam sunusi sai Allah ya kai mu lokaci eh. To haka yake sai mu ce mun gode kwarai da ku samu kiranmu uh, ah, Jamila sai kuma tambayar mu ta yau da za a ji ko? Eh. Wadda kin san muna magana akan kuɗin tallafin man fetur. Yauwa to muna son masu saurari su rubuto mana ta Facebook akan me ake nufi da kuɗin tallafa man fetur ne kuma wa yake amfana? Eh da kuɗin ba? Eh. eh. to haka yake sai in ce to jamila kusan in ce muna godiya da ya kika taya ni gabatarwa kamar yadda aka saba sannan a madadin ita jamila kabiru fagen sai kuma julie lethas da ta da sauti ta bada umarni sai injiniyan mu ne wato keith sai usman ahmad kabari ne daga nan birnin washington dc a cikin shirin yau da gobe nake cewa a tara gobe in allah mai kwami mai komai ya kai mu bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.